hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 27 ga watan february shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na hamsin daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida as mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al Allah ubangije ya ji kanshi da gafara littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana tattaunawa ne game da ƙa'idodin addinin musulunci dangane da aƙida ta alwala'u walbara aƙida da take karantar da musulmai yadda ya kamata su mu'amalanci kaucewa aƙidu da tafarki da tarihi da tunani da tsarin zamantakewa ko tafarkin ainihin kafirai sawan waɗannan kafirai zan tsagaryen maguzawa ne ko ko kafirai ne daga cikin ahal kitabi yahud da nasara babu shakka ibn timiya ya kai matuƙa wajen tantance bayanai game da wannan matsala da kawo hujjoji daga alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'in sahabbai da madhabobin malaman salaf Allah ya saka mashi da alkhairi zamu tashi a inda yake bayani akan hujjojin da yake kawowa fuskokin da yake kawowa na kafa hujja dangane da haramcin zuwa bukukuwan kafirai za mu tashi yayin da ya ce alwajihu sadis minas sunna fuska ta shida daga cikin fuskokin da za a bayar a matsayin hujja daga sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wannan mas'ala shine ma rawahu abu hurairah radiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu abu hurera ya ruwaito cewa ya ji manzon Allah yana cewa na hannun akhiru na sabi kuna yau qiyamah mu ne na karke a nan duniya a sabi kuna yau qiyamah amma a ranar lahira to mu ne akan gaba ma'ana mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ne na karken halitta mu ne na karke a jirin zamani sauran annabawa da al'ummominsu sun gabaci wannan al'umma ranar alkiyama kuma amma wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce akan gaba wajen hisabi da tsira da shiga aljanna Allah ka samu a ciki bai da annahum utul kitaba min qablina yace duk da ike an ba su littafi kafin mu su sauran al'ummomin wa utinahu min ba'dihim mu kuma daga baya ne aka bamu thumma hadha yawmuhum alladhi farada Allahu alaihim sannan wannan rana ta juma'a ita ce ranar da Allah ya farlanta musu ya neme su da su ainihin yi bauta a wannan rana fahtalafu sai suka yi saɓani fihi game da al'amur ranar juma'a da fahada na Allahu sai mu Allah ya shiryatar da mu muka samu ranar muka dace da ita da na fihi taba'un mutane suna bin sawunmu ne game da al'amarin juma'a Al'Yahudu yahudu gada su yahudawa sai gobe asabar kenan suke yin ibadojinsu sun kuskure juma'a din wan nasara ba da gari su kuma kirista sai bayan gobe sai wan shekari kenan sai jibi shine ranar lahadi kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi da sauran malamai wa fi lafzin sahihin a wani lafazi ingantacce wanda riwaya ce ta imam muslim yace bai da annahum utul kitaba min qablina tare da cewa su an ba su littafi kafin mu wa utinahu min ba'dihim su kuma mu kuma an ba mu littafi a bayan su fa hadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi fa Allahu lahu wannan ita ce ranar da suka yi sabani mu kuma Allah ya shiryar da mu izuwa ga rana wa an abi hurairata wa huzaifata radiyallahu anhuma qala daga waɗannan sahabbai guda biyu abu huraira da huzaifa Allah ya ƙara musu yadda suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace adallallahu anil jum'ati man kana qablana Allah ya batar da waɗanda suka gabace mu daga barin juma'a fa kana lil yahudi yawmus sabt sai yahudawa suka je suka samu asabar suka makalkale mata a tunaninsu ita ce ranar juma'a mai falala wa kana lin nasara yawmul ahadi su kuma kirista suka makalkale wa ranar lahadi da tunanin cewa ita ce wannan rana mai falala faja Allahu bina sai Allah ya ainihin halicce mu daga baya fahadana li yawmil juma'a sai ya shiryar da mu zuwa ga ranar juma'ar sai mu mu kuskure ta ba Faja Allahu juma'ata was sabta wal ahada sai Allah ya sanya ranakun juma'a da asabar da lahadi ga sunan a jere wa kazalika hum lana taba'un yawmal qiyama to yadda waɗannan ranaku suke sai an yi juma'a sannan za a yi asabar sannan za a yi lahadi to haka ranar alkiyama za su jira sai ainihin wato an yi mana hisabi sannan za a yi musu sai an yi mana ainihin wato ahuwa sai mun shiga aljanna sannan za su shiga malam wannan wutan da take eh, blinkin ba matsala da ko wannan jan wutan kagan take blinken to shine sai yake cewa a wa kadhalika hum tawa'un lana yawmul qiyama nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya mu ne na ƙarshe a cikin mutanen duniya wal awwaluna yawmal qiyamati al-muqdi amma wajen hisabi ranan al-qiyama mu ne akan gaba mu za a farawa hisabi wa fi riwayatin bainahum a wata riwaya yace waɗanda za a yi musu al-muqdi bainahum maimakon muqdi lahum qabla al kafin sauran halittu rawahu muslim al muslim ne fitar da wannan hadisi wa qad samman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-jum'ata aidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kira ranar juma'a da suna idi ma'ana bikin mako wanda musulmai suke fi ghairi mawdi'in a wurare da dama wanaha an ifradihi bis sawmi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a ware juma'a ita kadai a dinga yi mata azumi lima fihi min ma'anal eid saboda abin da ke da cikin juma'a din abin da ke da alaka da juma'a na ma'anar cewa biki ne shi kuma ranar idi ba a yin azumi thumma innahu fi hadha alhadisi zakarana anna juma'a talana sannan kuma a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ambaci cewa juma'a ta mu ce kama anna sabta lil yahud kamar yadda asabaci shi kuma na yahudi ne wal ahada lin nasara ranan lahadi kuma na kirista ne wallamu taqta lil ikhtisas wannan lamun da ke jikin aljuma'atu lana wannan lamun ɗin na jikin nunun ɗin da asabtu la lil yahud lamun ɗin nan tana nuna ikhtisasi keɓantuwa cewa nasu ne mu kuma wannan namu ne namu bai shafe su ba nasu bai shafe mu ba Sun kalamu kalamu, يقتل الاقتصاد da aka wannan zance yana hukunta an raba rana kenan kowa ya kwashi nashi idza qila kamar da idan aka ce hadhihi salasatu aswabin ga tufa guda uku aw salasatu ghilman ko kuma ga wasu bayi guda uku harali. wannan guda daya nawa ne wa hadha li zaidin wannan na biyu na zaidu ne wa hadha li amr wannan na uku na amr ne aujaba zalika an yakuna kullu wahidin mukhtassan bima ju'ila lahu wannan zai wajabtar da kowane ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku ya zama ya keɓantu da abin da aka ce nashi ne wala yushraku fihi ghayruhu ba zai yi tarayya da waninsa a cikin wannan abun ba fa na nahnu sharaknahum fi idihim yawm as-sabti aw eid yawm al-ahadi khalafna na al hari." to idan ƙarƙashin haka idan muka yi tarayya da su a cikin wato idi na ranar asabar ko idi na ranar lahadi to mun saba wannan hadisi. hadisin yana cewa ne mu juma'a ce idinmu su asabar ne idinsu yahudu su kirista lahadi ne idinsu to ma'ana wannan hadisin shine kowanne a cikin waɗannan al'umma guda uku yana da wani idi nashi na musamman wanda haka na hukunta ba zai yi tarayya da ɗayan a cikin nashi idin ba karkashin haka idan muka yi tarayya da su a cikin abin da suke yi na idin asabar ko lahadi to ba mu aiki da wannan hadisin mun fama da hadisi kenan daga cikin abin da aka hana mun mu yi ranar juma'a wanda yake nuna idi shine aka hana mu yin azumi to za a yi magana akan wannan mana daga cikin illolin hana azumi ranar asabar cewa yin hakan girmama ranar ne da sunan ainihin wato yin wani abu wanda ke nuna bar a saba musu na musamman za a baya wannan magana baya ga haka ranar idi kamar yadda muka ji a baya kuma za mu ji a nan gaba ranakun hutu ne ga yara da mata da sauran marasa aikin yi haka makaranta a baya ko to wannan na hukunta idan muka ce ranar asabar da lahadi bari mai hutu to mun yi idi kenan asabar lahadi domin al'adar idi ita ce yin hutu kin zuwa ayyuka kin zuwa wurin sana'o'i kin yin harkoki na yau da kullum da tunanin wannan rana ce ta musamman to yin haka shi ma kanshi ainihin barna ne za mu zo mu ji wannan daga malam salihu usaimin insha Allah mun karanta kuma a baya wannan mai taliki nasiru akal ya wannan taliki akan cewa na daga cikin bala'in da musulmai suka samu kansu a kasashen su shine dogewa da suka yi akan cewa sai sun ci gaba da bin abinda turawan mulkin mallaka suka tsara na cewa kada a yi aiki a asabar da lahadi kamar yadda muke fama da shi yanzu a ƙasashenmu gaba ɗaya da ayyuka na ainihin wato rasmiya wanda suke na offices da waɗanda ma ba na offices ba masu shaguna da masu ainihin wuraren sana'o'i kafintoci da ma'aikatan abin nan 'yan kasuwa da masu aikin kanikanci musamman da masu saye da sayarwa duka ɗauka suke asabar lahadi to ba ranar aiki ba ne wannan yana daga cikin tarayya da kafirai a cikin bukinsu na asabar da lahadi ina fata muna ganewa sai ma yake cewa wa'iza kana hadha da eid usbui wa kana haza fi al usbui fa kadhalika fi al idan ya zama wannan shine ka'ida game da biki na mako mako za ka kuma ka'ida take game da biki na shekara idla farqa domin ko babu bambanci bal idza kana hadha fi idin yu'rafu bil hisab al arabi idan ya zama wannan shine matsalar da za a dauka dangane da biki wanda ake sanin shi ta hanyar lissafin kwanaki irin na larabawa fa kaifa bi a'yadil kafirina al ajamiya to ina zaka saka kanka ya zaka fahimci wannan dangane da bukukuwa na kafirai na maguzawa allati la tu'rafu illa bil hisabir rumi al-qibti wanda ba iya sanin ranakun da ake yin su sai ta hanyar lissafin kwanaki na rumawa kibdawa mutanen misra kenan awul farisi ko ainihin farisawa mutanen iran da makamantansu awul ibri ko kuma ibraniyawa mutanen can ainihin asiya mai nisa wani hau zalika da makamantan waɗannan wato yana cewa ne idan ya zama bikin da ake lissafin shida muharram safar rabi'ul awwal watannin musulunci watannin da larabawa suka sani ya zama wannan bikin na maguzanci an ce kar a yi shi irin wanda suke yi a jahiliyar larabawa to ina kuma ga bikin da lissafin shi ma ba da waɗannan kwanaki ake ba da kwanakin ko dai lissafin kalandar Grigori, wannan ta january february march ko kuma wasu kalandu daban irin na watannin farisawa ko makamancinsu wannan kalanda ta grigori jama'a da kuke ganin ta wannan ta januwari february shirme ce kawai an yi lokacin ma da shi wanda ake cima grigori din nan wani fafaroma janhol ne wanda wani fafaroma ne amin ko wanda kawai rana a tsaka ya zo ce to a gyara kalanda aka rage mata wajen wata biyar A rana a tsaka kawai ana cikin oktoba aka ce a mai da ita baya zuwa watan march rana tsaka ba kuma haka aka yi shi za ake ce mata grigori ana danganta ta zuwa ga shi wannan paparoma grigori din rana tsaka kawai ya tashi ya bada fatawa cewa ya gano cewa kalandar nan ba mata tafi ba bari a rage mata watanni kuma aka rage mata kuma kowa ya zo ya samu istihwazi a wancan shekarun wannan kusan shekaru 800 da suka gabata kenan ya samu istihwazi akan dokoki ko kuma shine pop na wannan zamanin yana yin abin da ya ga dama game da kalandar ita ce wannan kalanda wadda ake ce ma ainihin wato kalandar Gregory wannan kalanda da kake ganin ta haka ranakun da ke cikinta da waɗannan date date na musamman irin 25 December da ake cewa Christmas ko ranar Easter ko wane ne duka ƙirƙira ne na ƙarya kawai su ne suke zama su ce to mu saka biki kaza ranar kaza ga watan kaza daga cikin abin da shi yake nan shi Gregory din nan canza ranakun waɗannan bukukuwa akwai lokacin da ya zama bikin Christmas ba a cikin Disamba yake shi ba shine ce to kai mu mai shi rana kaza kamar yadda kawai a Najeriya da za a lokacin da ake mulkin soja din gwamnatin soja ta sai ta ce to na tsara kalanda ta bayar da mulki ga farar hula rana kaza kawai zan ba da mulki akan wani asas menene justification na zaɓen wannan ranar san rai kawai misali baban gida ya zaɓi ranar da zai miƙa mulki ga farar hula ne don ya zama ya cika shekara takwas dindi a mulki irin ranar da ya hau mulki a irin ta yake so ya sauka kamar shekara takwas irin waɗanda masu mulkin farar hula suke idan sun yi tenuwa biyu haka ya tsara da haka ya ce august watan ainihin august na shekara ta 1992 ya faɗi ranar ina jin 28 ga watan august in ba na manta ba ko idan ka je ka ba za ka ga cewa daidai wa da ya tsara wani in ya zo ya ce rana kaza me yasa wani ma birthday din shi ne ya saka ya ce ranar birthday din shi ne za a bada mulkin kenan kaga babu wani ma'ayir babu wani sultani babu wani hujja daga Allah ba irin yadda Allah shine ya sanya ranar kaza shawwal ya ce ita ce ranar bikin karamar sallah ba ya sanya ranar goma ga wata ita ce ranar wato bikin babbar sallah a cikin zulhijja ba kuma Allah ya kawo wasu asbab waɗanda ya bayar a matsayin mutane su gani ga dalilin da yasa ake yin kaza me yasa ake yin layya saboda kwaikwayo da annabi Ibrahim me yasa ake yin safa da marwa saboda kwaikwayo da uwar annabi Ismail me yasa ake yin kaza waɗannan suna da wasu auju da mutum da iya fahimta ko da ba su da shi wahayi ne daga Allah dokar Allah ce ubangiji dole a bi. amma wannan kalanda ta grigori misali kalanda ce kawai ta 'yan sarrai amma ku duba ku ga yadda aka mai ita ce standard kalanda yanzu a duniya kowa da ita yake amfani babu yadda ka iya sai ka yi amfani da ita ko da ka guje mata a wani wuri dole kana ji kana gani a wani wurin dole ka fada mata baya da ka iya saboda su waɗanda suke son a yi amfani da ita sune ne yahudawa da kafiran duniya ita suka sa wa hannu a ranar ba ta da wani bejis cewa ɗin ma shekara kaza bayan haihuwa annabi isa shi kanshi ƙarya ne babu hujja a wannan a tarihi ta cewa haka ne kamar yadda mu muke da hujja tabbatacciya wanda masoya da makiya kowa ya san haka ne cewa yau shekara kaza da wata kaza da kwana kaza daga yin hijira babu wannan game da magana annabi isa cewa yau shekara 2100 da eh, shekara 2010 kaza wannan kawai duk taƙawul to irin wannan abin da ke cikin wannan kalandar wadda ita kanta barna ce kaga ya fi zama barna fiye da abin da ke cikin kalandar musulunci wanda aka ce kar a yi tun da dama guzawa ne ke ma'ana ranar da za a ce yau 14th february valentine's day me valentine's day wani shirme ne kawai wai ranar masoya in kasan tarihin wannan abin za ka gane mutane jahilci kawai suke yi abin bayi da wani alaka da wata nazariya ta soyayya ba yi da alaka kwata-kwata wannan valentine da ake cewa uh, st valentine wani ɗan tawaye ne fa da ya yi ma wasu al'ummar shi tawaye aka kama shi aka yanka shi daga bayan shi ne aka fara celebrating ɗin shi me ya kai alaƙa shi da soyayya me ya kai wannan ya zama ranar da za a dinga baɗala da iskanci da fasikanci me ya kai kawai shaɗan ne yake sawala wa mutane haka ga sunan birjik ire-iren waɗannan ranaku irin wannan waɗanda kawai za ka ce daga cikin masu danganta kansu ga musulunci suke irin wannan su ne 'yan shi'a da 'yan ɗarika amma musulmai ba sa yin wannan jama'a ya kamata mu gane wannan ba mu da alaƙa sam min ƙaribin wala min ba'idin da irin waɗannan ranaku da ake tsarawa a cikin kalandar kafirai to malam muhammad salil usaimin da yake sharhin wannan wajen ya ƙara ya ce to da kuma ranakun da ake declaring a ce ranar uwa ranar yara ranar wanke hannu ranar yaƙi da cutar s ranar yaƙi da cutar fuka ranar yancin talakawa ce duk waɗannan ranaku ne na kafirai ba su da alaƙa da musulunci musulunci bai zo da su ba kuma babu buƙata a celebrating ɗinsu babu buƙata ka canza wani yanayin rayuwa kawai don rana to irin wannan kuma shi ne yakan shigo cikin musulmai ba tare da sun sani ba misali mss suna da ranar jihadi ana suka samu ta za a ci ranar duka a yi rawani za a ga kashe ka kongo fce da wane ne aka ci ranar jihadi ne sai ga kowa da rawani wannan ma wata biri a irin ta ranar kaza duk suna nan ana yin ire-iren waɗannan waɗannan abubuwan duka kwaikwayo ne da maguzawa mutane ba sani ba suke allah ya tsare mu shi ne sai mala yake cewa ah, wa ƙauluhu faɗin shi da ya yi sallallahu alaihi wasallama yace bai da annahun utul kitaba min qablana duk da yake an ba su littafi kafin ni kafin mu musulmai wa utinahu min ba'dihim su kuma an ba su gaban an ba mu bayan su fa hadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi fa dana Allah yace ma'anar bai da annahum ai min ajali lafazin baida malaman ainihin lugha da malaman hadisi suna da maganganu a kan ma'anarsa idan ka kanta littafin ainihin qamus na Fairuz Abari da sharhinsa na ainihin murtadar Zabidi da wasu daga cikin littafan lugha kamar littafin a almujamul Wasit duk sun kawo maganganu game da haka sa'an nan sai suka tantance cewa ma'anar shi iri biyu ce yana zuwa da ma'anar baida bi ma'ana ghayr wani ce asalin ma'anar shi lagawiya wanda ibn asir ma ya faɗi wannan a cikin nihaya kuma ya kawo hadisai wanda suke bayyana haka kuma ma'ana ce ingantacciya duk da yake zaka ji ibn taymiya anan zai wartake ta dangane da ma'anar wannan hadisin amma tana zuwa a wasu wurare wannan fasarar da zai goyi baya anan al-imam shafi'i haka ya fassara wannan hadisi kamar yadda malam ainihin bagawi ya kawo a cikin sharhus sunna cewa bai da annahum ai min ajali annahum dalilin da ya sa muka shiga gabansu shine saboda su an ba su littafi kafin mu mu kuma an ba mu littafi a bayansu sa'annan an ba su dama su nemi juma'a sai suka kuskure ta mu kuma aka ba mu dama mu nemi juma'a sai muka dace da ita wannan shine dalilin da ya sa muka shiga gabansu ta wannan fuska kama yurwa annahu qala ce kamar yadda wai ake cewa annabi ya ce ana afsahul arabi bai da an nemin ƙwarashi na fi dukkan larabawa fasaha bai da a nan <clears throat> min ajali an nemin ƙwarashi saboda ni ba ƙwarashi ne wasturdi'tu fi bani sa'ad ibn bakar kuma min ajali an nisturdi'tu saboda kuma an mini reno a ƙabilar banu sa'ad ƙabilar sa'adiya wanda larabawa ne masu fasaha Wani hadisi jama'a kar a je da nisa hadisin ƙarya ne bai inganta ba ba shi da isnadi malaman hadisi sun yi hujumi a kan shi ba kankani ba kamar yadda malamin shi ma ya ambata a nan ga shi ya ce, ƙalafi kashfil khafa da hu ashabul garaibi malamai masu kawo hadisai garibe suka kawo shi wala yi yu'lamu man akhrajahu ba a san wa ya fitar da shi ba wala isnaduhu ba a san isnadinsa ba undur kashfal khafa a cikin hadisi mai lamba ta 609 وذكره السيوطي في الجامع الصغير ألمبا تدبو بيت لريشدا دتسعين دشدا بلفظ أنا أعربكم أنا من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر نافيكو إيه لاربتي نيبو قريشي ني هرشنا إرن نكبيل بنو سعد وقال سيوطي سيتي حديث صحيح يتي وي إنغنتتيني وذكر أنه عن ابن سعد ابن يحيى ابن, سع... ابن يزيد سعدي مرسلا ya ambaci wannan matsayin isnadin sa mursali wa zakarahu al fi sharh as al ya kawo sharh as-sunnah a mujallad na shafi na 202 duna isnadin ba tare da ya kawo isnadi ba wa zakara al-albani annahu mawdu'un albani ya faɗi cewa hadisi ne na ƙarya a cikin littafin sai da ifu jami'u sagir wa ziyadatihi a cikin ainihin rakami na 1303 baya ga mala albani akwai al-imam harwi a cikin al-masnu' fi ma'rifatil mawdu' da malam al-maqdisi a cikin littafin tazkiratul mawdu'at duka sun tabbatar da wannan hadisi ƙarya ne da haka akwai mamaki kwarai suyuti da ya fito ya ce hadisin sahihi ne Allah ya gafarta musu gaba daya almuhim jama'a wannan hadisi na ana afsahul arabi bai da an nemin quraish duk da shaharar da yayi a gari zaka ji ana wa'azi da shi ana kawo shi a matsayin hujjar tabbatar da fasahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana kawo shi a cikin balaga wajen bayani akan ta'kidul madhi bima yushbihu dham amma hadisi ne na ƙarya bai halasta a danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa ma'anar da hadisin ya kawo tabbatacciya ce a tarihanci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fasaha akwai riwaya cikin muslim da suka ce mishi malaka afsahuna ya ya ya akai kafi mu fasaha sannan da gaske ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ainihin rene shi a wannan kabila ta banu sa'ada sa'ad ibn Bakarin, amma wannan a hadisanci a haka bai tabbata ba shi sa ka kadibin tamiya ya ce kama yurwa kama yadda wai ake cewa annabi ya ce ya kawo shi ne fi siyaqil ihtijaj kan ma'anar baida da ma'anar min ajili kaga anan da ya yace baida nemin quraish ai min ajli annimin quraish wasturditu ai wa min ajali an nisturditu fi bani sa'ad ibn Bakar. ina fata mun gane wannan wal ma'ana wallahu a'lam ma'ana wannan hadisi Allah shi ya fi sanin daidai inji ibrin taimiya ai ay nahanul akharuna fil khalq mu ne na karshen halitta as-sabiquna fil hisab mu ne na farko kuma a ranar lahira wajen hisabi wad dukhul ila aljanna da kuma wajen shiga aljanna kama qad jaa fi sahihi kama yadda yazo a cikin littafin ainihin wato a sayyid muslim cewa inna hadhihi al-ummata awwalu man yadkhulu al-janna min al-umam cewa waɗannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune farkon al'umma da su shiga aljanna wa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama awwalu man yuftahu lahu babul janna cewa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda za a bude mishi kofar aljanna hadisin nan a cikin sayo muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je kofa aljanna ya je ya kwankwasa kofa sai a ce wane ne bayan duk an gama gwamnati nan ta neman ceto da sauransu sai ce ni ne Muhammadu sai ce dama an ce kar a buɗe wa kowa sai kai da haka ba za a buɗe wa kowa a karan farko ba sai an buɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuma manzon Allah zai shiga ya shigar da kuma daukacin al'ummarsa waɗanda Allah ya niyyar ya shigar da su aljanna ba tare da hisabi ko iqabi ba Allah ka samu a cikin su wazalika li anna utina alkitaba min ba'di yace saboda an ba mu littafi a bayan su fahudina limaktulifu fihi min al'id sai Allah ya shiryatar da mu zuwa ga abin da su suka samu sabani wajen haddade shi na game da ranar idin mako dinnan as-sabiqu lil al akhirin wanda shi wannan idi na mako ya rigayi sauran idina din guda biyu nasu wato na asabar lahadi wasara amalu na salih kabla amali. sai zama aikinmu na kwarai ya tafi kafin nasu falan ma sabaqnahum ilal huda. to da muka samu hali muka riga su samun shiriya wal amal salih muka riga su yin aiki na gari ju'ilna sabiqina lahum fi thawabil amali as-salih sai aka sanya mu mu rigaye su kurin samun ladan aikin da muka yi ma'ana aiki ne aka fara basu kafin a bamu sai muka zo muka yi sai muka riga su gamawa don haka ƙa'ida ta tabbatar da kenan sai a riga mu ba a riga ba mu sakamako kafin a basu ne abin da ya faru yan a ne guda biyu suka ɗauko fasinja suka fara tafiya sai wani kuma ya ɗauko daga baya sai ya riga su kaiwa inda za a kai sai a ba shi kuɗin shi ya tafi su kuma randa suka bin su ma sai a basu shi ne abin da ya faru da su ina fata mun fahimci wannan jama'a wa man qala da huna bi ma'ana ghair faqad ab'ada wanda duk yace da anan tazo da ma'anar ghaira annimin quraish ne ko ghaira annahum na anna utina alkitaba min qablihim to wannan yayi ainihin bankaura ji malam ibnu taymiya wannan maganar kamar ka ce ibn taymiya yana gugar zana ne ga ibn al-asir a cikin nihaya fi garib hadis, hadith dan ibn al-asir a cikin nihaya fi garib hadis. hadith ya fassara wannan ƙarara da ma'anar baida bi ma'ana ghair duk da yake wannan fassara a asalin ma'anar lafazin baiba fassara ce ingantacciya amma a nan ba abin da take barawa ba kenan kamar yadda muka ambata tana zuwa da ma'anar gair kamar idan idan ka ce fulanun kasirul mali baida annahu bakhilun wane yana da yawan dukiya kaga ba za ka fassara baida anan da min ajali annahu bakhil ba dole sai dai ka ce ghaira annahu bakhil sai dai kuma marowaci ne ba zai zama dalilin yawan dukiyar shi saboda rowa ba sai dai zama abin da ya rage armashin wadata shi ko ina fata mun gane dan ka ce fulanun kasirul mal bai da annahu bakhilun ka fassara da cewa wane yana dukiya da yawa saboda rowarsa kamar kana cewa rowa ce ta bashi dama tara dukiya wannan kuma ya saba wa ɗabi'ar dukiya ruwa ba ta tara dukiya ko amma an ka fasara fulanun kasirul mal bai da annahu bakhil wane yana dukiya da yawa amma marowaci ne wato kana kwashe kafa wadata shi kenan ina fata mun gane wannan to yakan zo da wannan ma'anar sannan yana zuwa kuma da ma'anar min ajali kamar yadda muka ji anan haka al-Imam Shafi'i ya fasara to imamu Shafi'i kuma jama'a yadda yake hujja a fiqh haka yake hujja a lugha matsayin shi a luga bai gaza matsayin irin su asma'i irin su zajjad irin su ainihin khalil da makamantansu ba domin yadda ya kware a larabci bai gaza yadda ya kware a hadisi da fiqhu ba da sauran imamu addinin musulunci bayan kasancewar shi ba matsalabe ne ba kwarai shi ne gaba da baya sannan kuma ya yi yawo cikin kasashen larabawa musamman a kasar yaman da sauran dazuzzukan da ke cikin tihama kasar hijaz kenan ya koyi larabci na musamman a gurin larabawan ƙauye da haka ana an san maganar shi a cikin lugha kamar da yake an san maganar shi a cikin fikihu ina fata mun gane wannan magana imamu shafi tana nan a cikin littafin sharhu sunna na Alimamul Bagwi. al ya kawo wannan magana a inda ya fassara wannan hadisi al-wajhu as-sabi'u malam yace fuska ta bakwai mina sunnati ta sunna dangane da fassara ko kuma dangane da kafa hujja akan haramcin koyi da bukukuwan kafirai marawa kuraibun maula ibn abbas radiyallahu anhuma kala, riwaya kuraibu wannan bararren bawa kuraibu buna abi muslimin al wala'an wanda yake bararren bawa ne na abdullahi dan abbas ya ruwaito cewa arsala ibn abbas wa nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ila ummi salama radiyallahu anha as'aluha malami na kuma mai gida na ibnu abbasin ya aike ni shi da wasu sahabbai suka aika ni in tafi gun matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ummu salama Allah ya kara mata yadda in tambaye ta ayyul ayyami kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama aksara siyama in tambaye ta cewa wani rana ne daga cikin ranaku manzon Allah sallallahu alaihi wa yake yawan yin azumi qalat tace kana yasumu yawm sabt ya kasance yana yin azumin ranar asabar wa yawmal ahadi da azumin ranar lahadi aksara ma yasumu min al-ayyam wannan sune mafi yawan kwanakin da yake azumi wa yaqulu yana cewa innahuma yawma idil mushrikina waɗannan ranaku ne ranaku na ainihin bikin kafirai fa ana uhibbu an ukhalifahum ina so in dinga saba musu da gangan ina nufin in dinga saba musu a wannan ranakun nasu rawahu ahmad wa nasa'i wa ibn abi asim wannan hadisi shine riwaya imamu ahmad da imamu nasa'i da ibn abi asim hadisi ne ingantacce a cikin ainihin wato sunna kenan yake ishara inda yake malam a ƙasa ya ce bai ganshi a cikin littafin kitabus sunna na ibn abi asim ba وهو محفوظ من hadisi Abdullahi الله بن المبارك an abdullahi ibn muhammad umar ibn ali an abihi an kuraibin wasu hahu ba'adul huffazi wasu malamai sun inganta wannan hadisi sai malam ya ce wa hadha nassun fi shar'i mukhalafatihim fi idihim wannan nassi ne magana ce karara game da shar'anta saba musu ranar idinsu wa in kana ala tariqil istihbab koda ko wannan azumin da ra'ayi dan saɓa musu mustahabi ne wa sanazkuru Hadisa na haihi an sawmi yawmis sabt mu ambaci kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yi bayani game da haramci ko hanin yin azumi ranar asabar wata alili zalika kuma za mu ambaci dalilin haka aidan cewa shi ma dalilin bi mukhalafati shi ma ya kafa dalili ne don saba musu wa nadhkuru hukuma saumihi kuma za mu ambaci hukuncin yin azumin ranar asabar ɗin, mufradan ita kaɗai inda ulama'i a gun malamai wa annahum muttafiquna ala shar'i mukhalafatihim fi idihim mu ambaci cewa kuma malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan shar'ancin saba wa kafirai ranar bikin su wa inna za mu ambaci cewa malamai sun yi saɓani ne kawai hal mukhalafatuhum yawm idihim bis li mukhalafati fi'lihi fihim fi'lihim fi? shin wajen saba musu za a saba musu ne ta hanyar yin azumi ranar da suke biki au bil ihmali ko kuma ta hanyar amai da ranar ba wata rana da za a kula ta ba ba azumi kuma ba biki hatta la yuqsadu bi saumin wala bi fitrin kai ya zama musamman an nufaci ranar da azumi ko cin abinci au yufarraqu bayna al-eid al-arabi wal eid al-adami ko ko za a raba ne tsakanin irin na larabawa da wanda ba na larabawa ba alama kuruhu insha Allah ta'ala kamar yadda zamu ambata idan Allah ya so wannan magana ce yake a dunkule jama'a farko ya kawo hadisi game da cewa malam ummu salama ta ambaci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi a saboda lahadi da nufin ya saba ma ainihin yahudawa da kiristoci saboda ranar bukukuwan su ne ranar biki ko ranar idi a bisa ka'idar shari'a ba a yin azumi to idan yayi azumi ya kulle duk wata kofa ta yiwuwar ya biye musu kenan akan wannan shi kuma aka samu wasu hadisai wasu riwayoyi ingantattu da manzo Allah kuma ya hana yin azumin ranar asabar musamman matukar ba azumin farilla bane shine ibn timiya yake ishara akan cewa wannan hanin shi ma ya zo daga cikin illarsa akwai saba ma yahudawa saboda kuma suna yin azumi ranar asabar a matsayin wani bangare na bikin da suke mu gane a biki a musulunci irin na idin addini ba a azumi ranar bikin to sai annabi yake azumi don ya saba musu sai aka samu kuma su aikata irin nasu bikin na ranar asabar ɗin, su kuma hadda azumi a cikinsu sai annabi ce to a daina yin azumi ranar don ka a dace da su eh. muna zuwa kan magana insha Allah to baya ga wannan yana ishara ne akan cewa wannan hadisi na ummu salama a mai taƙiƙi littafin irin nuskar da ke hannun shi ya kawo cewa mala albani nasiruddin ya rawanta hadisin a cikin da'ifa muna zuwa kan matsala bil umum yanzu muna magana akan shin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikata yayi azumi ran asabar eh ya tabbata karanta tamamul minna ta albani din ya tabbata manzo Allah yayi hanin azumi ran asabar eh ya tabbata to kaga yanzu an samu abin da ake ce ma ainihin wato hadisi guda biyu sun yi saɓani kenan shine mukhtalaful hadith shine muke kokar mu bayyana a takaice kwarai yaya malamai suka hada hadisan cewa illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumin ranar asabar da lahadi shine dan saba musu ranar bukin su the same illa tana daga cikin tana daga cikin illolin da suka sa manzon Allah ya hana yin azumin asabar so ka a dace da su don su a cikin abubuwan da suke yi na bikin har da azumi da mu a musulunce yin azumi ranar irin wannan bikin babu kyau ranar bikin addini sallah karama ko sallah babba ko ayyamu tashrik ko ranar arfa ga wanda yake arfa don waɗannan ranaku guda biyar mun karanta a baya cewa suna cikin ranakun idi arfa ranar layya da kwanaki uku bayan su ko to duk wanda yake a wannan mashayar din ba zai azumi ba amma wanda yake gida zai iya yin azumin ranar farko ita ce arafa don shi nashi bikin na farawa ne rana ta biyu ita ce ranar sallah kagatu a shari'ar musulunci ba a azumi ranar biki to sai annabi yana yi don ya saba musu sai kuma ya zama a shari'ar su kuma a cikin abin da suka kirkiro na karya a cikin shari'ar su da suka ce suna bi har da yin azumi ranar asabar wannan na daga cikin illa da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma a daina yin azumi ran asabar ina fata mana fahimta wannan jama'a don kar ya zama yanzu in kana yin azumi to kamar kana dacewa da su don su hadda azumi a cikin bikin nasu to shine yake zai magana akan waɗannan hadisai da maganganun malamai a kansu da kuma meye hukuncin yin azumi alkhulasa jama'a shine yan uwa su koma su sake kanta littafin zaharul raut fi hukumi siyami yawmi sabti min ghayr al wannan mas'ala daga cikin qabaya hassasa a cikin khilaf a cikin saɓani na fiqhu a addinin musulunci wanda har yau ba iya warware shi ba fiye da shekara dubu malamai tun da har zuwa yanzu suna da maganganu da suka yi in Allah ya kai mu daidai wajen a cikin zadul ma'ad za ku je magan da ibnul qayyim yayi game da mas'ala da kuma a baya mala albani yayi kasad na musamman akan wannan mas'ala sunan kasad din ma nan, azumin asabar wannan kasad din ya wadatar da duk mutumin da yake nema ya ji meye bayani game da wannan mas'ala amma a takeice yadda ake hada mas'alar kamar yadda malam albani din ya hada cikin tamamul minna shine cewa wannan azumi da manzo Allah yake aikata a sabar to azumi ne na ainihin aiki wancan kuma magana ne idan ka samu karo tsakanin aiki da magana ana gabatar da magana akan aiki alqawlu muqaddamun ala alfi'li inda ta'arud haka sai ka jingine magana aikin shi a gefe ya rage maganganu waɗanda suke sun zo kamar ka ce haka a umumance suna halartar da azumin asabar kamar matsala game da yin azumi yau a sha gobe irin azumin annabu dawuda za ga duk wanda yake yin azumi irin haka babu shakka akwai ran da ta faɗo mai asabar to kenan zai yi ko ba zai yi ba sai kuma abin da mutane suka ƙara mutane in court ba Annabu ne ya ƙara ba suka ce azumi masu sababi suka yi wani kiyasi da sallah da ake yi lokacin da aka shiga masallaci wadda ake yin ta in tana da sababi ko da lokacin da aka hana ne wannan kiyasi ne ma alfarik domin shi asalin nassin hadisin manzon Allah da kanshi ya istisna'i yake cewa illa fi mafturi da alaikum ibn qayyim ya magana mai kyau bayan da ya gama kawo duk waɗannan ta'alilat sai ya ce wannan wujuhin yana da kyau kwarai da ba dan istisna'in nan ba kaga maganan malamin usul fiqi kenan ya san wannan istisna'in to dirka ce ba ta kautuwa da gangan wani bai sai kautar da ita ba dan annabi ne ce sai in na farilla ne to farilla shine ramadana ko ramuwarsa ko kafara ta rantsuwa ko kafara ta kisan kai ko kafara ta zihari da ire-irensu waɗannan ko bakance waɗannan su ne farilla su ne kawai azumin da a irin wannan surar za su halasta a iran asabar duk wanda ba su ba duk wanda ya kara to yanzu ya kara wani abu a cikin shari'a ne shi ya kara da kanshi Za ka ji malamai suna zafi su kai matuka sai sun shigar da abu sai su ce wai azumin arfa azumin tasu'a da ashura azumin ayyamul bid azumin kaza duk waɗannan da azumomi ne masu falala to za a iya yi to abinda ka ce musa bisa wannan sura shine rana arfa ga wanda yake ainihin a ah, sallar yake aikin hajji ita mata da falala a daidai lokacin da kuke cewa idan arfa ta fado asabar wanda ke zariya da kano da sokoto ya tabbatar yayi saboda falalata me yasa kuka ce wanda yake arfa shi kai yayi me dalili saboda manzo Allah ya hana ko wannan manzo Allah ne ya hana yi me yasa shi ba zai bi wancan falala ku ce a ah, tunda dai akwai falala ko a ina yake shi yanzu abinda ya hana shi shine wato ya samu wata illa makaniya wurin da yake da yanayin da yake cewa shi mai ihrami ne ko bayan azumi ranar shi kuma wanda yake gida ya samu illa ce ta zamaniya ranar da yake ciki ta asabar ba a yin azumi wancan annabi ne hana shi wannan ma annabi ne hana shi me yasa kuka yarda da wancan hana ba ku yarda da wannan ba me yasa ba su yi baka amsa wannan ba abin da su gaya maka kenan cewa ai wancan annabi ne ya hana eh wannan ma annabi ne ya hana wancan da falala wannan ma da falala haka an ka ce musu to menene yasa idan na saba yin azumin litinin da alhamis sai ranar sallah karama sai ta faɗo mini litinin ko sallah babba ta faɗo mini litinin zan ce ne tunda na saba azumin litinin da alhamis ni sai na yi ba zan yi ba saboda mene saboda ba a yin azumi ranar sallah ko waye ya hana azumi ranar sallah annabi duk da ya dace da litinin da yace ce litin ta da falala a cikin kwanakin shanyan nama din nan in ka kirga ranar goma ga wata sha ɗaya ga wata sha ga wata sha ga wata ta shiga cikin ayyamul bid shi ma yana da falala me yasa ba a yi yanzu an samu hadisin da ce a azumi ayyamul bid an samu wani kuma da ya hana a azumin ɗaya daga cikin ayyamul bid na watan zulhijja ko kuma kowa ya yadda ka yi sai ka rasa me yasa suka tsana azumin hana azumi hadisin hana azumi ranar asabar mutane sun tsane shi kamar shi bare ne a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi mutane sun tsane shi ba sa iya irin waɗannan hada abubuwa to shi sa zaka ji duk sanda aka wayi gari aka samu irin wannan haɗuwa tsakanin asabar da wani azumi ne falala to sai ka ji dijja sai ka ji dijja za a yi ta maganganu da wanda ya cancanta ya yi da wanda bai cancanta ba da wanda ya san faɗa abin da yake faɗa a ilmance da wanda suke da jur'a su ce wai hadisin bai inganta ba wannan jur'a ce jama'a akwai wani babban malami a ƙasar na haka yake saboda yana ganin wai shi malamin hadisi ne kawai sai ya bugi kirje ta hadisin ma bai inganta ba to wannan sai dai faɗa wa ƴan tsaki waɗanda suke gaban shi amma duk wanda ya san magana a ilmance da maganganun malamai da suka yi akan hadisan ya san wannan magana da yake ko dai son zuciya ce ko kuma ko da ake ganin shi malami to ya jahilci asalin wannan kabiya ka iya zama malami akan mas'ala dubu sai ka zama jahili a akan daya idan ka zo kai magana akan ta sai malamai su ce wane abadan nujua wane yayi bankaura ana yawan faɗan wannan game da mas'ala a taƙaice jama'a azumi ranar asabar in dai ba na farilla bane haramun ne waye haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'un za a gwama ta ranar da ke kafin ita ko ko ranar da ke bayanta sawa'u ranar ta da falala ko ba ta da shi manzon Allah da ya hana don haka ne za zahabi yayi magana a kai ku karanta dai wannan tafin na zarar rawar yake cewa wanda mu a wurinmu wanda dai ya je arafa yayi azumi da tunanin akwai falala ke ba zai samu lada ba da za ka je arfa ranar arfa ka ce kai sai kai azumi tun da akwai falala ana gafata zunuban shekara biyu ka ce sai kai ce to da ba za ka samu lada ba don ka saɓawa. ka'idar da wanda ya zo da shari'a ya yi magana a kai to haka wanda ya azumi na asabar bai da wani lada ya sha wa banza ne kawai ranar kiyama kuma ya samsa da zai bayar Allah ya tsare mu wannan matsalar jama'a musamman yanzu a wannan zamanin da ake da yan ma habba wa dabba sun yawa da kuma kowa yana ganin shi ma malami ne saboda ya karatun arabiya ko ya diploma hausa arabic ko shari'a ko ya je jami'ar islamiyya nijar ko madina ko ma ina ne ko malaysia duk inda ma ya je wani ma ingila ya islamiyya shi ta ingila ce za ka ga duk kowa na ta cewa akan wannan magana sai ka ji an ruɗa mata an ruɗa ɗalibai an ruɗa musulmai jahilan gari kai har ma har ma waɗanda ake gani ɗaliban ilimi sai ga sun samu ruɗu sai ka ga kafin kafin ka samu ka fita lafiya sai kana addu'a Allahumma hadini limaktulifa fihi ila alhaq <laughs> Allah ya tsare mu Allah ya gafarta mu al albani idan ka je ka saurari wannan kaset na ainihin wato azumin asabar za ka fita tsab sai ka ji mala albani ya jawabi inda ka san imamu tsahawi a cikin mushkilar asa. yadda ake haɗa maganganu ana fitar da zantuka sanka sanka Allah ya gafarta mishi sai mala yake cewa wa ammal ijma'u to ya gama bayani akan nukta ta biyu game da ainihin hadisai kenan nukta ta uku game da ijma'i dama ya kawo abu na farko watan ayoyin alkur'ani abu na biyu yanzu ah, hadisai abu na uku sai ijma'i shine sai yake cewa famin wujuhin ah, amma al-ijma'u wal atharu famin wujuhin ta wasu fuskoki masu zuwa ahaduha fuska ta farko ma kaddamtu ma biya ah, tabiha alaihi abinda na gabatar da tsokaci akan shi min annal yahuda wan nasara cewa da yahudu da nasara wal majusa da majusawa ma zalu fi amsarin musulmina bil jizya ba su gushe ba a ƙasashen musulmai suna zaune kuma suna ba da jizya yaf'aluna a ayadahum allati lahum kuma suna yin bukukuwan su waɗanda suke nasu ne na kafirai wal muqtadi li ba'd ma hu qa'imun kuma zaka ga abin da ke jawo su yi wannan bukukuwan dama yana nan fi kathiri min nufus abin da ke cikin zukata na son wasa da son hutu da son sharholiya kamar da muka ji a baya thumma lam yakun ala ahadin sabiqina minal muslimina sannan kuma a zamanin musulman farko babu wani mutum da ya kasance man yushrikuhum fi shay'in min dalika babu wani musulmi a zamanin musulman farko wanda yake tarayya da su a cikin wannan kasashen musulmai ne amma akwai kafirai masu ba da jizya kuma musulmai na rayuwa da su a wannan kasashen kuma sun ci gaba da yin waɗannan bukukuwa su kafiran amma ba a taɓa samun wata riwaya da ta bayyana ga wasu musulmai a wata anguwa ko a wani gari ko a wata ƙasa ta musulmai suna kwaikwayon waɗannan kafirai a wannan bukin ba kaga ijma'in al'umma musulunci kenan gaba ɗaya akan rashin halastin biye wa kafirai akan bukin da suke falaula qiyamul mani'i fi nufusil umma ba dan akwai abin da yake yayi hani akan haka shine ka'idar shari'a da ta yi hani akan kwaikwayo wacce kuma take tsaye a cikin zukatan musulmai karahatan wajen kyamar wannan abin wani hayan da hani an zalika daga barin aikata wannan ɗabi'a irin ta kafirai wa illa inda ba da wannan ba lawaka a zalika kafiran da irin wannan an same shi da yawa idil fi'lu ma wujudi muqtadihi wa adami munafihi waqi'ul la muhala domin duk wani aikin aka samu abin da zai jawo shi da kuma babu abin da zai hana shi wajibi ne sai ya faru ma'ana idan mutum ya ji kashi yanzu to yana jin bukatar yin wani aiki babu kuma abin da zai hana shi yin kashin nan in dai ba ba ba a daure yake haka an toshe duburan shi ba ko dole wannan kashin dole sai ya nemi inda zai sawun a gida yake ko a daji kan hanya yake ko matafi ne ko mazaunin gida dole zaka nemi ina ne wurin tsuguno ba ka bane jama'a saboda aiki ne wanda ya taho kuma dole kana bukatar shi haka yunwa idan ka ji yunwa dole ka nema abin da zaka ci sai dai akwai mani'i shine babu abinci a wajen baka da kuɗi babu wanda zai baka sadaka babu inda za ka sata ko ka roƙa babu kana cikin dokar daji misali to an samu mani'i kenan haka ɗabi'ar mutane take mutanen farko musulmai suna rayuwa a ƙasashensu akwai kafirai maguzawa ko yahudu ko kirista a garuruwan kuma suna yin waɗannan bukukuwan. me ya hana musulmai su koyi da su saboda akwai mani'un qa'imun fi nufusihim me ke sa yanzu musulmai a garuruwan da suke rayuwa tare da arna suke kwaikwayo da arna saboda babu wannan mani'in farko akwai jahilci mutane ba su ma san cewa abin da suke kwaikwayo bane ba su san cewa babu kyau bane sannan koda sun sani karfin imanin su bai kai su bari ba karfin yaƙinin su da yadda da shari'ar Allah da suka bai kai ba tasirin shedan da tasirin wato ya da kafirai ya faru ga musulmai a irin yadda muke rayuwa yanzu idan ka je garuruwa irin inda ake kira da suna birane ko bariki kaduna abuja lagos port inugu da makamantansu za ka tara ana ya da musulmai da kafirai kuma a cikin wannan rayuwa duk sanda musulmai suke biki sai su gayyato arna sanda arna suke sai su gayyato musulmi sawa'un sallar musulmai ce ko kirsimetin arna jana'izar musulmai ne ko jana'izar arna bikin ɗaurin auren musulmai ne ko na arna haka za ka je ga ana yin cakuɗe ne da juna wanda kuma hakan ba kyau musulmi ya je ya sai bunsuru ranar kirsimeti ya yanka wa yaran shi ya sai kayan sawa irin na 'ya'yan arna ya ba su saka kuma ya fita da su wasan sallah a tafi park ko wani ainihin wato wurin taruwa wai don kada a basu a baya ka a basu a baya kar su ga ana biki su ba a yi da su kamata ya ka gaya musu wannan bikin ba naku bane naku na nan zuwa Allah ya canza muku da ranaku masu kyau to me yasa musulmai suke iya yin wannan girin gidi shi din yanzu da wannan aika aika saboda babu mani'un qa'imun fi nufusihim Allah ya tsare mu daga wannan yanayi shine mala yake cewa fa'ulima wujudal mani da haka zamu gane lalle akwai abin da ya hana musulmai su koyi da kafiran nan wal mani'u huna huwa ad-din abin da ya hana su shine addinin Allah fa'ulima annad dina dinul islami addinin nan kuma an san addinin musulunci shine huwal mani minal muwafaqa shine abin da ya hana a dace da kafirai wa huwal matlubu wannan dama shine abin da muke so mu kai ga kai cewa addinin musulunci shi hana a dace da su daga duk wanda zai practicing addinin musulunci yayi shi gaba daya daga cikin shi akwai mene akwai hani game da koyi da kafirai a cikin bukukuwan su da sauran al'adun su da tsare-tsaren rayuwarsu fuska ta farko kenan a cikin ijma'i cewa ga baki ɗaya ƙasashen musulmai a lokacin da suke rayuwa a farkon al'amari sanda musulunci ya shiga cikin zukata ya zauna dafa to ba a samu musulmai suna koyi da kafirai a cikin wani abu da kafirai suke yi ba A Sani fuska ta biyu annahu qad taqaddama fi shuruti umar radiyallahu anhu ya gabata an ambata a cikin sharuɗan da umar dan khattab ya rubuta ma'ainihin wato kafirai waɗanda za a ba su amanar zama su ba da jiziya, Allah tattafaqat alaiha sahaba wanda sahabbai sun yi ittifaki akai fuka fuqaha ba'dahu da sauran malaman fiqhu a bayan su anna ahlaz zimma min ahlil kitabi la yuzhiruna a'yadahum da daril islam daga cikin shi shine waɗanda aka ba su alƙawarin zama cikin mutuncin musulunci daga cikin ahlul kitabi ba a yadda su bayyana wani abu daga cikin bukukuwan su a ƙasar musulunci ba wasu mu an ambaci daga ciki wasan mu an ambaci daga cikin nau'in bukukuwan akwai Asha'anin wal akwai bukukuwan nan guda biyu Asha'anin da kuma al in kun tuna an ambace su a baya daga cikin asha'anin shine bikin da suke yi na ranan wato kamar ranan girbi ranan festival ne na na harvestation da suke yi na harvesting din kayan noma da suke yi shi kuma alba'us wata rana ce ta musamman da suke lissafa ta kamar da ake yin idi a musulunci za su sa kayan su masu kyau su fita bayan gari su je su yi addu'o'i su dawo yadda kaga musulmai na fita bayan gari a je a yi idi in kun tuna an amince wannan a baya aka ce to daga yau waɗannan abubuwan ba za ku yi su ba in ma har za ku yi to a cikin cocin ku kar ku fito titina kuna yi ana gani fa idza kana al muslimuna qad ittafaqu ala man'ihim min izhariha in ya zama musulmai sun haɗa kan hana kafirai daga bayyana addininsu da bikinsu fa kaifa yasugu lil muslimina fa'ilaha to ya za'i kuma a ce musulmai ma suna yi su kafiran da aka halasta musu su yi saboda yancin addini da musulunci ya basu aka ce kar su yi a fili to ina kuma ga akai ga cewa yanzu kuma musulmai ne ke taya su kaga wannan yafi tsanani kenan awalaysa fi'lul muslimi laha ashaddu min fi'lil kafiri laha ashe a samu musulmi na kirsimeti bai fi tsananin barna fiye da kafiri na yi ba musulmi na valentine day bai fi tsananin barna fiye da kafiri yana yi ba muzhiran laha ko musulmin yana bayyana abin ina fata mun gane wannan jama'a babu shakka ya fi tsananin barna musulmai su dinga bayyana al'adun kafirai wa zalika malam yace abin da sa muka faɗi wannan shine anna innama anahu min izhariha mu musulmai mun hana kafirai bayyana al'adunsu ne da bikinsu a cikin garin musulmai lima fihi min al-fasad saboda abin da ke ciki na barna imma li'annaha ma'asiya ko dai saboda kasancewar abin da suke aikatawa sabo ne aw shi'arun ma'asiya ko kuma tambarin barna ne wa ala taqdiraini ka dauka ɗayan biyun ko dai barna ko abin da ke alamta barna fal muslimu mamnu'un min al-ma'asiya shi sabo dama musulmi an hana shi sabo gaba daya wa min sha'arar ma'asiya an kuma hana shi abin da zai zama zari'a ko tambarin da ke alamta barna walau lam yakun fi fi'lil muslimi laha min ash-sharri illa tajri'ati al-kafiri ala izhariha liquwwati qalbihi bil muslimi idza fa'alaha fa kayfa wa fiha min ash-sharri <clears throat> ma sanunabbihu ala ba'dhi yace laha illa tajri atil kafir ko da zai zama a cikin musulmi ya yi tarayya da kafiri a cikin bikin shi <clears throat> babu wani shari da ke ciki in banda cewa hakan da musulmi ya yi ya ƙara wa kafiri ƙarfin hali jur'a ya ƙara mashi ƙarfin hali da ƙwarin gwiwa ala izhariha don ya ci gaba da bayyana wannan abu liquwwati ƙalbi. saboda zuciya shi ta tsara ƙarfi bil muslimi in ya ga musulmi idza fa'alaha ya ga musulmi yana yi ko da a ce iya kabar na kenan fa kaifa to ina kuma ga cewa wa fiha min ash-sharri ma sanunabbihu ala ba'dhi a ciki akwai barna fiye da wannan za a ambaci barna yanzu ma dauka jama'a misali waɗannan 'yan dariƙa da suke maulidi suka juya shi zama irin na kirista in kun lura hakan da suke ya sa kirista sun ƙara jin wani ƙwarin gwiwa cewa badujala ta mu coci a cikin bikin musulmai ashe duk ɗaya ne sai suka ƙara jin courage yanzu kaga musulmai sun yi mene sun yi encouraging ɗinsu haka kirista da 'yan shi'a suke gayyatar su su zo shiga cikin muzahara ranar da wai maulidi ne na annabu ko na fadima ko na wani mutumin kirki da suke lissafawa ko na wani mutumin banza ma wanda suke so sai ga kirista an ba su wato fili na musamman a tsakazakin waɗannan shaidanu da kuros ɗinsu da gemmansu irin na kiristoci da hulunansu irin na fada-fada me wannan ke ƙara musu ƙwarin gwiwar cewa ashe abin ma duka iri ɗaya ne ashe ko suna bayyana ma babu matsala tunda yanzu gashi a cikin wasu da ke cikin tawaga musulmi ne suke wannan shi ita ce wannan magana in musulmi ya je ga yin abin da arna suke yi to ya ƙara wa arna ƙwarin gwiwa to haka kuma ka dawo cikin musulunci idan mutumin kirki ustazu ahlus sunna ɗan izala ya kai ga yin bidi'o'i to ya ƙara wa sauran 'yan bidi'a ƙwarin gwiwa ne kuma fahimci wannan jama'a da kyau idan yanzu za ka aurar da yakka sai ka je ka yi al'adu da barna da duk ake al'adance ran da wani irin ka ustazu ya je yin aure ko neman aure in ya ce ba ma yin ka ba sai a ce kai za ka nuna mana zafin kai wane ma ya yi ce suwa na ba su fi ka ba kafin ka fara izala suwa na ba ba yanzu me ya kara waɗannan yan bidiyar ƙwarin gwiwa aka ga malami na aske gemun shi mutane fa sun san ba kyau ba amma idan aka ga malamin suna na aske ya ce to din da aka yi akwai wata fahimta ne bari kawai ma mu aske haka jan wando haka duk wata barna da malami yake saboda mutane suna kallon malamai a matsayin fitilu da suke haskaka su da haka duk abin da malami yayi to jahilai ko da fa suna da masaniya a iya jahilcin su cewa asalin abin ba kyau sai su dauka tunda malamin yayi to justification ne akan su ma za su iya yi ba su san dalilin da yasa yayi ba shin yana da dalili ko ba yi da shi shin barna ce ta dashi ko kuma san rai ko ko wani wajihi ko wata larura duk su da wannan kaga wannan yana nuna ashe kai ahlus sunna baya ga duk musulmai sa da mas'uliyya ta kiyaye addini kai kuma mas'uliyarka akadu wa ashaddu ta fi tsanani kuma ta fi ainihin ƙarfi saboda duk abin da ka yi to yana zama a cikin ainihin wato lissafin abin da kake ne arna ɗin nan duk abin da muka yi mai kyau a ganinsu addininmu ne ce ne duk abin da ka yi mummuna a ganinsu za su ce addininka ne za ka yi yanzu waɗanda suke shaɗancin buga da kashe mutane mu mun san ba addininmu ba ne amma menene kafirai suke cewa addininmu ne ce su haka suke kokarin tole su tabbatar da cewa abinda waɗannan yan boko haram suke addinin musulunci ne ana cewa ba haka bane suna cewa sam haka ne kaga wasu ne wanda suka shiga rigar musulunci suke jawo musulunci wannan abin ainihin takaici da abin Allah wa dare to ya kamata mu musamman ahlus sunna salafiyya yan izala masu tutiyar bin annabi sallallahu alaihi wasallam san cewa akwai wannan mas'uliyar akan su cewa mutane suna kallon sulukinka da take-taken rayuwarka da irin yadda kake gudanar da manhajin al'amuranka a cikin kasuwanci ne a cikin cinikayya ne a noma ne da kake yi irin hulɗa da kake da mutane irin gaiso da kake wa mutane kallon banza ko kallon mutunci da kake musu duk gani ake a cikin addinin kai idan kai malamin makaranta ne tsara aikin da kake yi a makaranta da koyarwar da kake yi a inda aka baka aiki a sakandare ko firamare ko tashar institution ana kallon eh wannan lalle addinin da yake yi na gaskiya ne gashi yana tsara aiki idan baka tsara aikinka za a ce ku kalle shi ba ji wandan shi amma bai tsara aiki haka addinin ya ce kaga dai wannan bai da alaka da addininka wani sakaci ne naka kai ma ka san babu shi addinin amma da ƙarshe zagin zai ja a zagi addininka ne Aibatawa za ta kai ga kan addininka ne musamman a ce shugaban ka a wajen principal ko headmaster ko hod ko wane ne dama yana kyamar irin wannan addinin jira yake ka yi wani abu wanda ko da abu ne da za a iya ba da uzuri na ɗan adanci to kai ba za ka uzuri ba sai yanzu haka salafiya ta ce haka ne salafiya ba shi wannan kaci baka biya ba sai a ce salafiya ta tana ka biya wallahi jama'a ta ka sai mun taka tsantsan wato mu mun zama kaman wani karan bara ne abinda mutane suke kallo ne jama'a karan bara ne mutane suna kallon duk abin da muka yi kuma suna neman abin da za su ci to haka ya kamata duk mu dinga zama da wannan tunanin duk abin da ka ga dinga tunanin wannan abin menene makomashi ga irin addini na ga irin al'ummata ga irin tafiyar da nake wakilta Allah ya tsare mu ne sai malam ya ci gaba da cewa a asalisu wajihi na uku ma taqaddama min riwayati abi shaykh al-asbahani an ata ibn yasarin Haka la'allahu هكذا رأيته ولعله ابن دينار قال يتي أبن دي قبات muka ambata أنبتا ainihin أينهم مالا أبو Al-Asbahani, wanda ya faɗa a cikin ainihin littafin shi da aka ambata a baya game da falalan larabawa da larabci daga atsa'u dan yasar malam ya ce haka na gan shi a cikin littafin watakila atsa'u dan dinar ne Ya ce. kala umaru umar yace iyyakum a ajin. a hirɗinku da bin da yin magana da harshen maguzawa wa an ta dukulu alal mushrikina fi yau mai idihim fi isi da kuma kar ku sake ku dinga shiga cikin wato cocin kafirai ranar bikinsu wannan abin da mutane suke yan interfet mutum mutane wai kungiyar addini su kama hanya wai su tafi coci ranar kirsimeti wai sun zo taya arna kirsimeti hada malamai fa hada wanda ake gani malaman sunna ne ko a gayyato su wai su zo shan ruwa wai ranar azumi wai a ce a gayyaci kafare shan ruwa ko ba su yi azumi ba matakka ta gidanka da take haila ranar da take haila in kana shan ruwa kana gayyata ta ko kana gayyata yan ƙananan yara wanda musulmai ne ma fa su kenan ba su yi azumi ba sai wasu arna can bakake wai sai a gayyace su a dafa musu abinci a ce wai su zo su ci wai da sunan wai haka wai ƙoƙarin haɗa kai ina ka ji haɗa kai to munafunci haɗa zuciya ake sai a zauna lafiya kuma haɗa zuciya ba sai an zo an haɗu ba wa allafa baina qulubikum idan kowa ya rike gaskiya a inda yake kawai sai ka zukata san haɗu ko inda kake kawai rike gaskiya sai ka zukatan ku san haɗu amma duk wannan abin da yake ba daidai bane barna ce to dangane da a aajim hani game da magana da harshen kafirai jama'a za a zo a yi magana a kashi a can gaba amma ko ta magana a daidai nan da malam Muhammad ibn salih usaimin ya faɗa a daidai nan wajen zan karanta mana ita layi biyu ne zuwa uku gashi a cikin wannan sharhi na shi da yayi na iktida'u yake cewa a cikin shafi na ɗari uku da da talatin biyar. Ya ce hazzara umaru radiyallahu anhu min rafanatil a'ajib umar dan khattabu yayi hani game da magana da harshen maguzawa wannan magana kamar da muka karanta ta a baya malam abdurrazzaq as-sanani ya fitar da ita a cikin musannaf faƙala ya ce wa iyakun a hirɗinku wa kazalika na ha an ha hakanan kuma ya hana magana da harshen bayan ya ce a kiyaye harshen fa jama'a bayna tahziri wal nahyi ya hana ainihin ya haɗa tsakanin tsoratarwa da kuma hani wal muradu bil aajib abinda ake nufi da gwarawa mansi wal arab duk wanda ba larabawa ba sawa'un kanu min al fursi aw rum shin farisa ne ko ruma aw man ba'ada aw man hum ab'ada min zalika ko wanda suka fa haka nisa fala yajuzu lil muslimina bai halatta ga musulmai ba an yattakhidhu hadhihi al-lughata lughatan lahum bai halasta ga musulmai su ɗauki harshen da ba na larabci bai zama harshen su amal kalamu ibadul kalimat amma yin zance da wasu kalmomi ɗaya ko biyu da wani harshe au ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da wannan fala haraj ki babu laifi akan wannan awul musammayat ko sunayen abubuwa da wani yare kwamfuta da ake cewa kaga ai wani yare ne ire-iren abubuwa ire-iren waɗannan da zaka ji duk muna faɗa da yarurrukan da ba na musulmai ba allati yusammunaha bismin wanda sunayen abubuwa ne wa taridu alaiha bi hadha ismi wanda kuma da zaran an faɗa za a gane abin da ake nufi fala haraja fi zalika wannan ma babu laifi akai kama sabaqatul isharatu ilayhi a can a cikin littafin asharhul mumta na shi ha ila yau nan ne ya magana dalla-dalla ya ce abinda ake nufi a kan haramcin wannan shi ne mutum musulmi a gidan shi da 'ya'yan shi ko a wurin rayuwarsa sai kawai ɗauko kashi al'adar shi ba zai magana da kuma ba sai yaren kafirai sai turanci ingilish ko faransai ya ce wannan barin yaren ƙur'ani yaren musulunci ka koma yaren kafirai ba ƙaramin ci baya ba ne yace ci baya ne ko da ma a kaumiya a nationalism ko da ba addini ba dan me zaka bai yaren kasar ku yaran al'ummaka ka kama yaren wasu ha in anan ne ha yake wata magana yace ya kamata mutanen da in za su yi ban da yara sai su ce musu bai bai yace ya kamata a musu ta'aziri sai dai faɗi wannan magana yace ba za ku ce musu assalamu alaikum ba ku samu lada ku da su sai ku dinga ce mai ayyan mutane bai bai ishara akan malaman makarantu ne yake yi yace to waɗannan ya kamata ya musu ta'ziri ma ana fata muna gane wannan da haka ba daidai bane ka sa wa kanka code a gidanka cewa wai sai dai ai magana da turanci amma in ta kama inda ake ayyuka rasmiyat aka ba ya ingilishi wannan ba da ka iya a azuzuwa ne ko wuraren tarurruka ko makamanci haka ko kuma inda kamar da ya faɗa kuma ha'ilawa inda kuma ba a jin wani yare sai wannan akwai inda zaka ji kuma ba a jin larabci ba a jin wani yare sai yaren da yake na kafirai ne yanzu kamar ingilishin nan akwai da ka shiga da yawa a Najeriya nan idan baka jin shi ba za a yi harka da kai ba saboda za zaka tarba wanda yake jin wani yare ko kuma waɗanda yaren da ake ji a wurin kai baka jin nasu ba su jin naka ingilishin shine ya haɗa tsakankanin ainihin wato yan ƙasar da ka ya zama larura a irin nan amma inda kake da ta cewa a inda kake da izinin abin da za ka yi a inda babu wanda ya matsa maka sai ka ce sai ka yi Ya ce mun samu labarin akwai wasu wawaye inji ibn usaimin akwai wasu wawaye a cikin mutanen ƙasar nan saudiya kenan yace waɗanda wai da zaran sun gamu da mutum sai su mai turanci kuma turancin ma ba su wani iya shi ba yace da zaran ka mai musu sai su dinga jin daɗi wai yanzu sun samu abokin fira yace wannan wauta ce shine irin abin da muke mu ma ba mu da alfahari illa wai turanci alfaharin mu kawai kenan ba mu iya yaren qur'ani mu fahimci magana Allah ba amma muna gogoriyan mu iya yaren maguzawa don mu fahimci maganganunsu in mun iya tun da abin da ke a ƙasar kenan babu laifi amma idan baka iya ba jama'a ba asara ba ci Allah ya saka wa malam Umar da alkhairi ran da wani tafsiri na jima ko biyu kenan ko yayi waɗannan maganganun sun yi mini daɗi kwarai akan irin yadda mutane suke gogoriyo akan sai sun iya abin da ba shine alkhairi ba ko kun tuna wasu maganganun da malam yi a kasar din ina jin ko matasa ne game da cewa ko karatun boko da aka ce ayi ba fa ana nufin kowa kawai ya je duk abin da ya samu ba musamman game da mata sai an tace mata su waye suke da hankali da tarbiyyar da su karatun boko kuma meye abin da su karanta yau al'umma amfani ina amfanin mace musulma ta kanta geology civil engineering qs aikin maza aikin site ina amfanin wannan ga nursing ga pharmacy ga medicine ga lab tech ga education wanda ta mutane amfani a wajen bata karanta ba sai ganta da jeans da matsatsiyar riga inda ka san yan china wai ta ma tana hawa dutse sai ka ce karen garuwa kuma yan musulmi yes kuma sai an je sun gama karatun idan aka je fil din aikin industry din sai kuma a yi victimizing din sai a ce ba a san daukan mata irin wannan aikin na san mata da mara suka samu wannan matsala sun karanta architect ko qs ko geology ko wane ne waɗannan karatuka masu wahalar sha'ani sai an zo ɗaukan aiki sai a ce a ah, banda mace ba za ta iya ba kuma ta da digiri ɗin da kuma nazariyar da mutane suke ta cewa bari mu ilimi don mu aiki don mu aikin gwamnati wannan ma yana daga cikin barna da shirme da ya same mu shi kai baka wanka sai in za a yi biki kenan to kai kazami ne na'am yawa wannan maganar ma akwai ta cewa a inda aka iya larabci to wajibi ne a yi larabci in ba a yi larabci ba an yi munafurci <laughs> kwarai kuwa shi ne ta'aruf ɗin iya gane juna inda kowa iya larabci haka imam shafi ya faɗa haka malam abin nan ya ba da fatawa subhanallahi ga yana mai wannan mujalla rashid riba mai sunan mujalla tashi da yake fitarwa da namun sunan mujalla almanar ya za kuma lawa khaira mujallatul manar ya ba da fatawa akan game da hukuncin fassara hudubar juma'a kafin yana na cikin ladin ma'ar da zamu dokan shi an zo magana juma'a ina hukuncin a fassara hudubar juma'a ce idan mafi yawa ba sa jin larabci to a fassara musu saboda sakon fi muhimmanci fiye da lafazin amma in dai mafi yawa suna jin larabci to ba za a fassara ba al lil aglab haka a gidanka in mafi yawa suna jin larabci isasshe wanda za a yi fira da shi isasshe fira duk abin da za ta da larabci babu iskaliya to wajibi ne a larabci in ko ba in ko ya na ƙasa gwargwadon yadda ya na ƙasa gwargwadon yadda a dinga mix codes a dinga cakudawa a dinga ingausa ko a yi yarbanci ko hausa in kuma ta kama a yi larabci a musu larabci in ba su gane ba a fassara musu da yarbanci ko da wasa ko da nufanci haka malaman suka ba da fatawa dukkanin fatoyin suna nan birtik malamai sun wani fatoyin da yawa za ka sha mamaki jama'a abin da ake nufi shi ne kar ya zama wato mun yi relegated larabci baya ba ruwanmu da shi sai a sallah an kullum da haka muke yanzu da ka yi kabbara ne kawai za ka yi larabci saboda fatiya da salati da tahiya duka larabci ne amma kana sallamewa to wani ko addu'ar da ake bayan sallah da Hausa yake ta kai wani ma a cikin sallah wala ni ban san kashe da gaskiya ana addu'a da Hausa a cikin sallah sai kwanakin bayan ne sallar zuwa wani masallaci kai mun yi sujuda da wani mutum ko sai na je na addu'a da Hausa wallahi tallahi da Hausa eh kana jiyo abin da yake faɗa yana taima shugaban ƙasar Najeriya addu'a da Hausa sai oh iko Allah <laughs> wanda tije ne wallahi ni ban taba gani ba sai ranar wallahi kwanan nan ne to za ga a cikin sallah wasu suna yin addu'a ma da hausa duk wannan sai da malaman suke magana akan cewa sai ga wanda bai iya larabci ba batatan to zai iya sallah da yaren da iya sannan wanda bai iya larabci ba batatan zai iya magana da rayuwa da yaren da ya iya wanda ya iya larabci in ya da wanda ya iya larabci to sai larabci sai in ta kure musu sun yi iya wanda za su iya sai su wani yare to haka a gidaje ma haka a makarantu haka a kasuwanni ibnu hazmin za mu zo mu ji shi sai da ya magana ma musamman jama'a a cikin muhalla game da uqut ɗaurin aure saki yarjejeniya cinikayya ya ce aure bai ɗauruwa in ba da larabci aka ɗaura shi ba ce saboda Allah ya ce ne fankihu wankihu manzo Allah ne ya ce tazawwaju in dai ba amfani da kalmar tazawwaj tazawwajtu ko zawwajtuka ko katuka bai ce aure bai ba ya ce kodan larabci ne ne ba waɗannan karamu ba ne ya ce aure bai ba <laughs> now eh ai ce maka hikimar ta zo ne dan bayani akan bambance bambance mutane a cikin yarurruka da yadda in wani ya ji yaran wani ya gane ba ta magana akan hukuncin magana da yarurruka ba ta zo don magana akan hukuncin magana da yarurrukan wanda yake jin su kuma yake jin larabci ba kwata-kwata ba ta yi ba ta yi ta'arruzi ga wannan kabiyar ba ina fata eh, a sai da darakta ya gane eh. eh. da Allah ya ga dama da ya mutane duka larabawa kwarai ko haka yake haka yake haka yake amma sirar sahabbai da ta nuna cewa dole mu juya mu koma larabawa shine duk inda suka je suka kai addinin musulunci ba musulunci kaɗai suke kawo ba har da yaran larabci suke kawo mutane kuma ƙasashen suna juyewa a hankali su koma ƙasashen larabawa shine duk waɗannan ƙasashen misira sudan morocco algeria har ƙasa andalus idan ka tsallaka da kuma can iran da peshiya da wane ne da sauransu duka musulunci zuwa ya samu mutane da yarurrukansu to da a ce mabda'in shine ko an sha addinin kawai amma ku riƙe yaranku da ba za a cusa musu larabci ba a sai sai muka ga a aikace sabai sun cusa musu larabci sun ci gaba da larabci har sun zama su matsashen larabawa kuma daga baya daga su waɗanda suka saki larabci sai kuma wannan ƙaumiyar galibinsu yanzu kasashen sun rabu da addinin kamar andalus kamar fashiya din kamar iran ita ce fashiya ko kamar afghanistan duk waɗannan da larabci ya kai ya maye gurbin yarurrukan ƙasashen to daga baya da aka sake shi sai yawa aka wayi gari babu kuma wannan tasirin na addinin aka ga duk wannan kashin sai haifar da manya-manyan malaman musulunci amma yanzu ba sai haifar da wannan manya-manyan malaman yanzu kare manya-manyan malaman musulunci kawai makka ne da madina kaɗai, sai Misira. duk inda ba a larabci ba ka yi samun babban malamin musulunci irin na duniya gaba ɗaya kwala da kyau gani da haka ayat ta zo ne dan bayani akan hikimar Allah game da bambancin yare dan a dinga gane juna amma ba ta bayani akan hukuncin wanda bayan yana da yaren shi kuma ya iya larabci yana da abokin rayuwarsa mai wani yare shi ma iya larabci su dinga magana da wani yare wanda ba larabci ba ta zo don wannan bayanin ba waɗannan hadisan da waɗannan take-taken sabon su ne suke bayyana haka wallahu alam ka ce mene algatu wannan na'am gaskiya ne su larabawa ne ba su jin wani yare sa larabci amma a cikinsa akwai ɗaiɗaiwan waɗanda ba larabawa ba kuma an kai ƙasashen an kai a addinin zuwa ƙasashen da ɗaiɗai ba na larabawa ba abin nufi wannan da ke zama hujja cewa saboda sun kawo addini kuma su ba su da wani yare sai larabci to sai kuma mu kalli wuraren da ba larabawa ne suka kai addinin ba misali kamar munin najeriya waɗanda suka kawo mana addini asalinsu ba larabawa ba ne galibinsu barbar ne da wangarawa amma mu ma suna da yarensu kuma suna da larabci amma da suka kawo mana shi nan sun kawo larabci a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarorin ilmomin musulunci kuma daular musulunci da aka fa a irin nan ta dan hodiyo ta saki yaren kabilunsu na hausa da fulatanci ta dafe larabci a matsayin yaren daula sannan kamar ƙasar turkiya lokacin daular usmaniya da suke kokarin su raba tsakanin larabci da musulunci akan cewa su za su rike amma ba ruwansu da yaren larabci don su ba larabawa bane kuma za su yi sha'air ɗinsu ba za su yi da larabci ba sai da suka waye gari abinda suke yi ba irin musuluncin da annabi ya zo da shi bane wannan ya kai su ga ainihin samun kasa cikin tubatubai da dama to kaga duk wannan suna aka da muhimmancin da a bar larabci a matsayin integral part na addinin musulunci kuma cewa wanda duk ya iya shi iyawa wadda ta ba shi dama ya magana da shi to wajibi ne ya dinga magana da shi wanda bai haka ba fa to akwai matsala wallahu a'lam magana ce dai mai faɗi ana tattauna ta sosai an yi maganganu da rubuce-rubuce a kai amma mu da muka tsaya muka kalli ta farkin magabata sai muka ga malaman mu sun fi gamsuwa da irin wannan sabil din shine barin wasu yarurruka da dafe larabci don kwarjinin shi da alaƙa shi da addini in ya zamza mu bai mu na mu amma kuma sai mu kama wani wanda na wasu ne kuma can daban kuma ba ma jin na ƙasa yanzu ɗan gidan inyamuri wanda bai iya inyamuranci ba sai turanci uban shi bai jin cewa ya yi asara haka ɗan bahaushe da ke rayuwa a bariki wanda bai iya hausa ba sai ingilishi uban shi bai cewa yi asara ɗan shi to me yasa zamu ji cewa ai mun sun iya larabci ba su iya hausa ba ko yarbanci ko fullanci cewa mun yi asarar su kamata yayi mu ji alfahari mu ji izza cewa su yaran alqur'ani suka iya shi a alherin Allah ya kai ga firamaren darin hadis waɗannan yara da malamansu suna aikin alkhairi Allah ya saka masu alkhairi ka ji yara ƙanana malam sai su birkice ma da larabci har in ka faɗa ma sai su ce ba haka darisa ta ce ba kana yi kana takaratsan ma kada ka yi ba irin na darisa ba <laughs> eh. larabci ne eh. wannan alheri ne jama'a kuma muna fata Allah ya cika mana albani burinsa don irin burin da yake da shi kenan cewa a samu jil wanda su taso laramci ya zama yaransu da suke magana da shi jama'a ba ku ganin irin su malam albani nasiruddin ba fa larabawa ne? amma ku duba yadda Allah ya mishi baiwar ilimi saboda yana da basira a larabci wato shi ilimin addinin musulunci da fahimtar musulunci duk da yan boko ba su faɗi wannan yan boko masu karatun musulunci da turanci ba su faɗi wannan bai yiwuwa ka ji ɗanɗanan musulunci ba tare da ɗanɗanan larabci ba saboda alƙur'ani na da wata wato fasaha a cikin zubin zancen shi wanda wannan fasaha kuma a cikin fassara garin fassara tana ɗashewa in aka je fassara yadda ka san masara idan aka sirfe ta aka niƙe sannan aka tankaɗe mafi yawa da gaske abubuwan da suke sinadari masu kyau an riga an watsi da su wannan sauran garin to kawai wani shirme ne kawai wani shirme ne kamar nama ne hakan aka ce nama an dafa shi to galibi abin da ke cikin amfanin shi da ya ya cikin ruwa ko alasa mutane sun sa haka da za ka samu ruwan nama ka sha sai ya fi maka amfani fiye da nama yes to haka larabci yake na ƙur'ani a lokacin da aka fassara alƙur'anin zuwa wani yare duk sanda za ka ganta alƙur'ani da wani yare to za ka iya samun saƙon za ka iya samun saƙon amma asalin wannan daɗin wanda shine kuma ya sa laraban farko suka ji tsoro suka musulunta shine ya kore su fiye da asalin ma'ana da ke cikin shi ko wala ba ka same ta ba saboda za ta zama ta ɗashi a cikin fassara a wannan hanyar shigar da shi zuwa wani yare a nan za a yi watsi da ita sannan kuma akwai turas na ilimin musulunci fiye da kashi tamanin har yanzu ba a taɓa sajjala shi a wani yare ba to kenan in baka jin larabci ba ka da access to wannan trust kana da access ne kawai ga abinda masu fassara suka fassara ma yanzu kana karanta abinda masu fassara suke so ka ji ne suna wato sun sa ka a kwamansu sai abinda suka ce da kai ko kuma ita jama'a yanzu wanda zai dauki fassara bakar gume ce ita zai karanta a cikin alkur'ani yanzu shi ba magana Allah yake karanta ba a abinda bakar gume fahimta daga magana Allah yake karanta mu gane wannan kwarai kuwa hakan ka ɗauki fasarar yadu salihina na wane kaza to yanzu ba kana karanta maganganun manzo Allah bane kana karanta abinda wannan mai fasaran ya fahimta daga magana manzo Allah sallallahu alaihi kenan yanzu kai shine annabin ka kenan ko kuma wakilin ka game da annabi to ya kamata mutane su san wannan Allah dai shi kyauta almuhim dai shine harshe karanta wani harshe ko koyan wani harshe asali ya halasta bisa sharuɗa shine sai an zaɓi suwaye da suwaye za su je su koya in kun tuna a nan malam ya maganganu masu yawa game da ainihin koyan ingilishi don yaɗa da'awar addini shi ma usaimin ya yi wannan magana cewa wanda zai koyi yaren bayan ya girma don yaɗa addini ko tun yana kankani a sashi a hanyar koyan yaren don yaɗa addini to wannan fabiha na ni'mat da manzo Allah ma ya wakilta wani ya je ya koyo amma mu lura ai ba annabi cewa duka sabai kowa ya je koya ba A'a ya zaba da ya ce wasu je su koya to yanzu ma zaba za a yi kenan saboda bukata haka wanda ya iya sai ya zama ya samu kanshi a inda ana da bukatar ya magana da yaran to sai ya yi wanda ke da wani yare wanda zai katar da addini da yaran don masu jin wannan yaran addini ya kai gare su mala ya ta mana fada akan masu yarurrukan fulatanci ko yarbanci ko nufanci mu tsaya mu iya addini don mu koma kasashenmu ko cikin danginmu mu koya musu sai sun fi fahimtar mu a inda har ya aibata fulani ba na mantawa ya ce ba fullace ko mutumin ƙasar barno ba barbari sai ya je a cikin borno wai yana tafsiri da hausa hausa ba ta ishe shi ba amma wai yana haka ne wai dan yana hasara da malam ja'afar mahmud adam tunda malam ja'afar ya zo bara yana tafsiri da hausa wai shi ma sai yi da hausa sai ya zama yayi asara bai koya wa ɗan uwan shi bare bari ba ko bai koya wa hausawa ba dan duk abin da ya faɗa sai an mai dariya kaga wanda yake da wani yare ya samu wani ƙarin asset ne cewa zai iya isar da ilimin musulunci da da'awar musulunci yanzu da wani yare ya samu ƙarin wato ta goma shi na aikinsa amma abin da ake cewa babu kyau shine gogoriyo mu mai da yaren ingilishi shine komai ɗinmu har ka gama yanzu musulmai daidai da ɗaurin aure ɗin nan yanzu misali akwai nan kaje da turanci yake shi musulmai fa musulmai yan boko kaje za a ɗaura aure sai kaje da turanci za a yi siga saboda su komai ba sa bayyantan komai sai turanci har ka ga mutum ya miƙe ma wai yana magana yana alfahari cewa shi bai iya hausa ba kuma uwar shi da uban shi da kakannin shi duka hausawa kano ko zaria ko sokoto ko katsina kuma su amma saboda ya rayu a rasha ko america ko portugal ya shekara shida ko bakwai ya gama iskancin shi ya an so digirin shi ya dawo wai sai ya ce wai shi ba ma ya jin hausa da abin da aka faɗa hausa wai shi ba ya ganewa kuma lokaci munafurci ne in ka zunda mai ashar da hausa zai gane Allah ya shirye shi mu ina ganin da ma bari mu zakata nan saboda ba kan gaba ne sai Allah ya kai mu mako mai sai mu tashi a inda yake warwal bayhaqi bi isnadin sahihin bi babi karahati ad-dukhuli ala ahli dhimma fi kana'isihim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum na'am